al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da 27 ga watan disamba shekara ta goma wannan shine kasar na talatin daga cikin jeren karatuttukan littafin الفتوى الحموية الكبرى تشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الله مدعوك كنسر كي غافر تامشي idan ba a manta ba dama ibnu taymiya tambaya ce aka yi mishi a inda ya ce zai amsa ta a ƙarƙashin ƙur'ani da hadisi da maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da kuma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa yana mai kawo su da maganganunsu daga cikin littattafansu to yana cikin ɗauko mana magana ainihin wato almuhasibi sai lokaci ya ƙure sai ya sake abin nan gashi sai ce qala abu abdullahi in ba ku manta ba ana magana dangane da tabbatar da cewa Allah a sama yake Allah a sama yake ya kawo ayar da fir'auna ya kalubalanci annabi Musa yana cewa wazirin shahamana ka gina mini bene mai yiwa in samu hanyoyin da zan leƙa zuwa sararin samaniya don in ga Allahn da Musa yake cewa Allahn shi don ina zaton cewa ƙarya ike yi to bayan da mala ya kawo wannan sai ya ce qala abu abdullahi baban abdullahi ya ce wa ammal ayatu allati yaz'umuna annaha qad wasalaha wa lam yaqta'aha kama qata'a al-kalam alladhi arada bihi annahu ala arshihi فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض yace dangane da ayar da suke riya cewa da Allah maɗaukakin sarki ya zo magana dangane da tabbatar da wato magana akan siffa Allah ta cewa akan al'arshi yake sai ya sadar da maganar bai yanke magana ta hanyar shigo da wata magana a cikinta ba kamar yadda ya yanke magana akan ko kuma wajen da ya zo magana dangane da ayar da yake magana akan cewa shi Allah ɗin yana al'arshi wato magana ce ga ta jama'a tana da saukin a fahimta amma maganar yadda take ayoyi ne guda biyu aya ɗaya da ta zo sai ta magana kai tsaye a kan Allah maɗaukacin sarki yana kan al'arshi babu wata jumla da ta shigo tsakankanin maganar ar-rahmanu alal arshi stawa yanzu wannan ayar kai tsaye tun daga farkon ta har ƙarshe ta zo ta faɗi saƙo ne guda ɗaya cewa Allah ya daidaito a saman al'arshi sai ce to ayar da suke riya cewa Allah maɗaukakin sarki da ya tashi magana dangane da cewa yana saman al'arshi ya kawo ta ba tare da ya yanke ta ba ita ce wannan to ita ɗaya ayar kuwa da Allah da ya tashi sai da ya yayyanka maganganu faƙala ga ta ita ce Allah yake cewa alam tara anna Allah alamu ma fi samawati wa ma fil shin baka ganin cewa Allah na sane da abubuwan da ke cikin sammai da ƙasa suratul mujadala aya ta bakwai fa akhbara bil ilmi sai Allah ya fara ba da labari da ilimi cewa yana sane thumma akhbara annahu ma'a kulli munajin sannan sai kuma Allah ya ba da labarin cewa yana tare da duk wani mai ganawa thumma khatama al ayata bil ilm sannan sai kuma Allah ya cika she ayar da magana akan ilimi bi qawlihi da yake cewa inna allaha bi kulli shay'in alim kaga ya fara da magana akan ilimi ya kare da magana akan ilimi a tsakiya kuma sai magana ta shigo dangane da cewa Allah yana tare da duk wani wanda ko waɗanda suke ganawa kaga anan yanzu in ka duba yadda ayar ta taho da magana akan ilimi sai aka yanke ta sai aka shigo wata magana sai aka sake yanke ta sai aka sake komawa waccan magana ta farko ta ilimi to shine sai yake cewa fa bayyana annahu ne eh? a taku nuskar ko bada bil ilmi kun ga sai Allah ya fara da magana akan ilimi wa khatama bil ilmi kuma ya cike da magana akan ilimi fa bayyana annahu arada annahu ya'lamu haythu kanu kenan a wannan aya Allah ya bayyana Allah yana sane da duk inda bayin shi suke la yakhfawna alaihi ba sa boyuwa gare shi wala fa alaihim munajatuhum kuma gana wasu da suke yi su biyu ko sama da biyu ba ta boyuwa gare su walau ijtama alqawm fi asfala da a ce mutane za su taru a ƙasan ƙasa wa nazirun ilaihim fil uluwi to Allah na kallon su a halin yana can a madaukakiyar sama qala sai yake cewa kenan inni lam azal arakum ko da ike kuna can ƙasan ƙasa wa har yanzu dai ban gushe ba ina ganin ku wa alamu munajatikum kuma ina sane da ganawar ganawarku lakana sadiqan da a ce Allah madaukakin sarki zai faɗa haka gaskiya ne haka abin yake to kun fahimta sai ce walillahi almasalul a'la domin dukkan wani misali madaukaki duk wata siffa madaukakiya wadda ta kai makura to ga Allah ta tabbata ma'ana yanzu cikakken ilimi kana tare da mutum kana sane da me yake ya yi nesa kana sane da me yake yi ya tafi ƙarƙashin ƙasa kana tare da kana sane da abin da yake to in ba Allah ba babu wanda yake da irin wannan siffar madaukakiya kai kana sane da abin da mutum yake yi ne a san da yake tare da kai yana shiga bayan ɗakin ka ko bayan ka ya shiga sai fa ku gare ka to walillahi al-masalul a'la ko ah, an yi yushbihal khalqa ma'ana Allah yake da kyakkyawan misali Allah yake da ɗaukaka ya fi ƙarfin yayi kama da halittun shi fa in abau illa zahirar tilawa idan su waɗannan mutane suka ƙi suka ce sai dai abu zahirin tilawar wa qalu suka ce hadha minkum da'awa wannan maganar da kuka faɗi cewa ai Allah maɗaukakin sarki a ce ko da mutum yana ƙarƙashin ƙasa ƙarƙashin ƙasa ba wai Allah yana tare da shi da ilimi ba ne Allah yana tare da shi da zatin shi ne in suka ise dai su faɗi haka ma'ana abin da magana take nunawa ma'iyya da ake magana akan ayan nan cewa Allah yana tare da masu ganawa tare ce da su da shi da jikinsu yana manna da su ko yana cikinsu a'a fassara wadda take daidai ita ce ne magana ilimi ne domin abin da aya take hukunta kenan yadda ta fara da magana ilimi alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi kaji ya fara da bayyana ya san abin da ake a cikin sammai da cikin ƙasai sai kuma yace ma yakunu min najwa salasatin illa wa rabi'uhum babu wasu masu ganawa su uku sai Allah ya zama shine na hudun su babu wasu masu ganawa su hudu sai ya zama shine na biyar eh, sai babu masu ganawa su biyar sai ya zama shine na shida yanzu wannan me yake nunawa fara maganar da cewa alam tara annallaha ya alamu ma fi samawati wa ma fil ardi ya kamata ka fahimci cewa to wannan tare da Allah yake ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabi'u ma'ana wannan ma'iyya din wacce iri ma'iyya ma'iyya ce zatiya sai ba ce a ma'iyya ce ilmiya domin duba ta fara da magana ilimi sai ta sake kara da inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da komai to yanzu in aka ce musu kun ga wannan ganawar ana nufin Allah yana tare da su da ilimin shi yana sani in karkashin ƙasa suka shiga yana sani duk inda suka bauɗe gabas ko yamma yana sani wannan ita ce fasara aya in suka ce a su ba su yadda ba a dubi zahiri yadda Allah ya ce yana tare to a tsaya akan yana tare din shine mala ya ce fa in abau illa zahirar tilawa kun san wani lokacin sai su kafe ce amma ai wannan ma'iyyar da kake magana ta cewa Allah na tare da su da ilimin su a ina ne yace huwa ma'ahum bi ilmihi sai sai ka ce a babu amma kuma fahimta alkur'ani ta lazimta da yadda ake fahimtar larabci da bilala ta iktirani ya fara da ilimi ya ƙare da ilimi ya kawo ma'iyya a tsakiya ya kamata ga duk wanda yake fahimtar zallar magana ko ba ta qur'ani ba ya fahimci irin wannan ma'iyya din ma'iyya ce ilmiya ba ma'iyya ce zatiya ba sai su ce ba su yadda ba a tsaya a zahiri to zahirin da yake hukuntawa a tunanin tunaninsu shine ma'iyya zatiya suka ce haza منكم da'awa wannan maganar da ta zo da gare ku da'awa ce kawai tawili ne ban yadda da shi ba kharaju an qaulihim fi zahiri tilawa to sai fa a ce musu to fa kuma sun fita daga maganar su na magana cewa zahirin tilawa tunda ba sun ce a tsaya a zahirin qur'ani ba to sun fita daga zahirin qur'ani din li'anna man huwa ma'al isnaini domin wanda yake tare da mutum biyu au aksar huwa ma'ahum la yana tare da su ne ai kuma ba yana cikin su ba ko wa man kana ma'a shay'i to wanda yake tare da abu faqad khala minhu jismuhu jikin shi to ya nisanta daga wannan cewa yana tare ba yana jikin shi bane wa hada khurujun min qawlihim to kenan sun fita daga maganar su domin zahirin qur'ani da suke nufi shine a tabbatar da cewa Allah yana taron to taron kuma ba su ne suke nufi taron yana cikinsu. kaga daga nan za su kawo da ululiyya sai ake nuna musu a wannan taron na ilimi ne sai suka ce ba su yarda ba sai a ce to shi nan yanzu an tafi a haka amma dai kun san in aka ce ana tare da mutum biyu ba ana nufin ana cikinsu su ba ko eh to ku wannan tare da mutum biyu ba ta nuna jikin ya haɗu da nasu eh to nan in har kun yarda da haka ashe har yanzu dai Allah maɗaukakin sarki yana tare da su ɗin ne da ilimi me wannan magana take nufi yanzu mutumin da aka ce kana tare da shi a yanzu kana sane da abin da yake ciki wannan tare ɗin ba fa kana cikin shi bane kana sane da duk abin da yake tun daga cikin shi har waje kana tare da shi ne amma ba jiki ne ya shiga cikin jiki ba to in dai an tsaya a zahirin alkur'ani kenan har yanzu wannan taron ko da zati da zati ne suke a wuri ɗaya tarayyar ta mece ce ta ilimi ce ta ilimi ce har yanzu ba tarayya ce hululiya ba ba tarayya ce ta Allah ya shiga cikinsu su ko kuma su sun shiga cikin shi ba tarayya ce ta har yanzu yana sanar da abin da suke ciki ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka dangane da waccan da Allah bari ga wani ta'aliki na hamawiya wani ta'aliki ne daban da wani malami mutumin kasar Yaman cikin ainihin wato abin nan malamai yayi wancan magana yanke aya da yanke da da wasala ta da muka yi a baya ya dan yi ta'aliki nake so ainihin in karanto mana shi gashi yake cewa yace arada al muhasibi bil qat'i huna abinda al amr al-muhasib yake nufi da datsewa a nan qatu fil ma'ana la fil alfazi wato ba wai a lafazin ayar ba a yankewar a wajen ma'ana ai anna hadhihi al-aya maqta'un wahidun wato ita wannan ayar wadda ta zo take cewa ar-rahmanu alal arshi stawa ko da take cewa a amintum man fis sama waɗannan dukkan su kai tsaye sun zo suna magana akan Allah na sama ɗin ne sai ce ja'at li mawdu'in wahidin ta zo ne dan te magana akan mas'ala guda ɗaya wa huwa isbatu anna Allah ita ce tabbatar da cewa shi Allah ma'abudu ahli samawati wal ard shi ne abin bautar waɗanda ke samai da ƙasa hadha maqta'u wahidin wannan kun ga magana ɗaya ce amma fi tilkal aya amma a cikin waccan aya akwai ikhbarun bi uluwillahi ta'ala akwai ba da labari game da ɗaukakuwar Allah maɗaukakin sarki sun matakwifin bilhassi sannan kuma da tsoratarwa a kan kistewa da zai wa ainihin bayan shi in kuma mawdu'an to kaga nan maudu'i biyu ne ko kun fahimta a amintin man fis sama kun fahimta sai ce summa qata'a فقال أن يخسف بكم الأرض فقال وهو الذي في السماء ilahun? wa fil ardi ilahun kun gan kuka duba maganganu ne guda biyu a amintum man fi sama wannan tana tabbatar da me uluwi na Allah sannan sai aka yanke wannan magana sai wata magana ta shigo akan wani maudu'i shine an yakhsifa bikumul arda ya kisne ƙasa da ku ya sa ƙasa ta girgiza ta haɗe ku kun ga an shigo wata magana eh to shine sai malam yake cewa wannan ita ce magana da yake akan yanke aya din sai ke cewa haza ma'anar qat'i wannan ita ce ma'anar yankewa din qalahu aljami al rahimahullah الشيخ الجامي wanda ya mishi muqaddima ta wannan ainihin wato sharhi ko kuma wannan ta'aliki nashi shine ya faɗi wannan magana asalin wanda ya ta'alikin da tahqiqin sunan shi Abu Malik Ar-Riyashi Ahmad ibn Ali ibn al-Musanna ina fata an gane to sai kuma wani babban malami al'allama muhammad aman ibn ali aljami shi ya mishi ainihin wato abin nan muqaddima ta littafin wato abin da suke kira forward ka rubuta littafi sai ka ba wani nazari sai dan yi ta'aliki akai to in lokacin garin ta'aliki eh, garin muqaddima da zai maka sai kuma ya kai dan yin wasu ta'alikat a wasu wurare to in ka ga da fa'ida kai kuma in ka zo bugawa sai ka tabbatar da su to shine ma'ana yanzu ana magana dangane da menene ma'anar magana muhasibi da yake cewa da Allah ya magana sai yanke amma can da Allah ya magana bai yanke ba to in muna son mu dawo da munasabar nan mecece munasabar wannan magana da maganar da muke ita ce wasu wuraren idan Allah ya zo tattauna wani maudu'in yana kawo wani maudu'in sai ya zama ba'utarabun alaihi ana cikin wata magana sai ka ji wata ta kutso wani wurin kuma aka zo maganar da ake kawai ita ake tabbatarwa me alaƙar nan abin da Allah maɗaukakin sarki yake tabbatarwa a cikin ayan nan da muke tattaunawa shine Allah yana da masaniyar duk abin da bayi suke a sama da ƙasa ya cike ayar kuma da cewa wa huwa bi kulli shay'in alim shi masanin komai ne kun ga har yanzu tana tabbatar da farkonta ko to amma a tsakiya menene ya kutso abin nan da ya kutso a tsakiya shine maganar ganawa da mutum biyu suke Allah ne na uku mutum uku Allah ne na hudu mutum hudu Allah ne na biyar mutum biyar Allah ne na shida ma'ana ko mutane nawa suka taru suna ganawa to Allah yana nan tare da su to yanzu wannan maganar da ta kutso tsakiyar waɗannan maganganu da ake guda biyu na sanin Allah game da komai ya kamata ka amfani da ilimi da fahimta ka fahimci ashe abin da ake magana dangane da ilimin nan to shine ganawar da suke yi Allah yana sane da ganawan ne da ilimi ba yana sane da ganawa ba ne kasantuwar jikin shi ya shiga cikin jikinsu abin da kawai magana take so ta hukunta ke Allah ya taimaka sai yake cewa kazalika qauluhu ta'ala haka magana Allah da yake cewa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusanci mu da ɗan adam fiye da jijiyar da take gangaro mishi da jini li'anna ma qaruba min ash-shay'i laysa huwa fi shay'i wannan ayar ma ba ta tabbatar da hululin Allah a nan bari da yi muku wata magana wadda ko mun karanto ta a baya ba ni iya tuna amma na san za mu tattauna ta a nan gaba ita ce ibnu taymiya kan kawo maganganun wasu malamai fa ba dan asali ya yarda da waɗannan malaman ba na ke kenan ko kuma ya kawo maganganun wasu malamai ba don ya yarda da duk abin da ke cikin maganganun ba sai don iqamatul hujja wal barahim ala man idda'a khilafa zalika wa huwa yantasibu bi nafsihi ila dhaka shakhs al muhasibi sufaye da masu magana tarbiyyar zuciya suna danganta kansu gare shi sai ibn taymiya ya ibo maganganun shi yana hujja da su ba lallai ne ka ce a ah, to shikenan yanzu ashe ibn taymiya ya da duk abin da muhasibi yake akai amma kuma sai ga wani wurin ibn taymiya yana ya muhasibi rabbi ashe nan da ya ɗibo maganganun ba ya ɗibo su bane lallai ya yadda da duk abin da ke ciki ko dan ya yadda da wannan mutumin kamar yadda musulmi zai tafiya ya buɗe bible ya ce ai a cikin littafin ku ga abin da aka ce shin wannan dalili ne akan ya yarda da duk abubuwan nan da aka ce waɗanda yake hujja da su ba ka ga sau da dama ka ɗauko bible kare wa kirista hujja da shi a ciki kuma sai ka ga a daidai da kake mishi hujja da wannan maganar sai ka ji an kira Allah da saba yanzu kenan in da ka yarda da lazumin dukkan waɗannan maganganun to a daidai sanda kake so kai hujja da wannan maganar akan wata magana to kuma ta zo da wata magana a ciki wadda kuma baka yarda da ita ba sai sa ba so da dama an sami kiristan da yake fatin ne mai hazaka ne sai ce to yanzu kayan min hujja da wannan maganar magana Allah ce ni dama na yarda da ita kai ma ka yarda da maganar ne to kai sauri ka natsu da ka ce mishi ii sai ce to ai gashi a ciki an kira Allah fa ba kai kuma ɗazu ka ce baka yarda a ce Allah fa ba ba shine sai ka zo kana auli da cewa ai ma'anar fa ba kuma anan ana nufin mahalicci ana nufin ka ba sai kuma ce maka bai yarda ba don haka da ya ce maka da kai mini hujja da wannan ayar Allah wadda ni Kirista na yarda da ita kai ma ka yarda da ita ne sai ka ce a'a ni duk abin da Allah ya saukar da Annabi Isa na yarda da shi amma wannan babin ba mu da yadda ga duk abin da ya zo cikin shi amma don maga ga kai ka yadda da shi duka ne shi ne na ɗauko ne maka hujja da shi don haka ka zama fatuni a wajen tattaunawa da su in ba haka ba wani lokacin zai zurma ka to hakan kana magana da wasu 'yan bid'an za ka je ka ɗibo wasu maganganu ai shuwa ne ya ce kaza junaidu shekul qaum ya ce kaza kana son ka tabbatar mishi da kaza a cikin sai ka ji wata magana kuma da da yayi ba daidai ba ce don yace to ka yarda da duk abin da junaidu yace ne kake mafi jaka ce a saboda kai na san ka yarda da junaidu ya haka ba ma maganganu yanzu in kun fahimta kenan maganar da muka faɗi a farkon darasin nan wadda mun karanto ta a baya dama ibnu taymiya ya ce zai ta kwararo maganganun malamai to ba lallai ne duk maganganun da yake kwararowa ne don ya yarda da su ba duka a akwai waɗanda yana kawo su ne kawai don iqamatul hujja don tsayar da hujja ga waɗanda suke da jayayya musamman waɗanda yake wannan jayayyar da su ba faƙaƙuran jahilai ba ne ina son ku gane manya-manyan malamai ne mujtahidai alƙalai irin su sulki da manya-manyan waɗanda suke a sha'ira ne in ba kuma ta ba duk mun yi maganganun su a baya saboda haka irin waɗannan malamai ne waɗanda an saba jinsu suna hujja da maganganun su amru suna yaban su suna yaban wane da wane to yau sai a ce to ga maganar wani din tunda ka yarda da shi ko kun fahimta jama'a shi ya sa, bari ku ji babu wanda ya zauna lafiya sai wanda bai zama asirar ta takalid ba idan baka yarda ta kalidanci ya rataya maka igiya yana jan ka ba wato dukkan mutum kowane iri kana iya duba daga cikin maganganun shi ka ɗauka kuma ka aja wata wata ran ba haka ta sai dan dariƙa a nan Najeriya sai zai ce maka to shikenan yanzu ka ce rubutun sa kafirci ne eh guru da la kafirci ne eh to malamin ka Abubakar Gumi ya kawo rubutun sa a cikin littafin shi yanzu ne zaka ce kenan ya kafirta kenan shi ma da yace a rubutun sa sai ka ce a'a ai ba ma ni irin yadda da ne da Abubakar Gumi ba irin ta ce kai kai da Tijjani ba kai yanzu abin da yake daga Tijjani ka yadda da shi kuma zaka kare shi eh muku ba duk abin da ya zo daga gini ne na wadda muke iya kare shi ba so da aka ga yanzu kenan ka kuɓuta zama kuna fahimta amma iza kunta asirar taqalid in ya zama da ta taqalidanci ya rataya maka igiya yana jan ka, game da wane ko su wane to wata ran za ka yi tuntuɓe ce kai ka ce dama duk abin da maliku yake akai ka da e, eh, to ba imam maliku kuma ya ce ka ba. ya za ka yi nan kuma maliku ya ce ka ba to ya za ka yi na ce ka ce za ka bi ne ala basiratin to in ko ala basiratin ne ba a kira ba a kiran shi takalidanci domin abin da suka arrafa takalidanci suka ce takalidanci zuwa Kabulu qawlil ghairi da ghairi hujjati karɓar magana wani babu hujja kawai ka rufe idanka ma dindini ma duk abin da wani ya faɗi kawai ka bi to anta muqallid amma in ya faɗi sai ka basirantu to kai ba muqallid bane kana bin dalili ne kana bin dalili ne ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai yake cewa haka kuma da Allah madaukakin sarki ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid dinnan sai ce anna ma qaruba min ash-shay'i dukkan wani abun da ya kusanci wani abun laisa huwa fi ashe ito ba a cikin wannan abin yake ba don cewa aka yi ya kusanta ko yanzu da aka ce da Allah ya ce muna kusa da mutum fiye da jijiyar da ke gangare mai da jini Allah na nufin yana cikin mutum ɗin kenan eh yau sai ce domin aka ce ana kusa da wani misali gidana na kusa da wani ko gidana na kusa da gidan wani yana nufin gidana na cikin gidan wani Ba baya nufin haka don haka sai yake cewa fa fi zahiri tilawa to kenan yanzu a bisa zahirin karatun wannan aya ala da'awahum a yadda waɗancan mutane ke riyawa annahu laysa fi hablul waridi kenan kenan Allah baya cikin hablul waridi kenan tunda zahirin tilawa zahirin karatu bai nuna Allah na cikin wannan hablul warid ba ya ce hannu aka rabu, to ƙurbi baya nufin ciki jama'a kun fahimci wannan abin da sa na tsaya ne muku waɗancan maganganun jama'a asalin maganganun amr al-muhasibi din nan maganganu ne waɗanda ba ka same su wani lokacin suna mubarabar juna amma ibnu taymiya ya iya handling din ya iya bin su a hankali ya tattauna su inda ta kuma sai zo bayyana kuskuren da ke ciki Allah maɗaukakin sarki ya taimaka littafi ne ya rubuta ya sanya mishi fahimul qur'an shi amr al muhasibi din to ba shi nan malam yayi wani ta'aliki a ainihin wato abin wanda ya kamata mu karanta wannan ainihin ta'aliki me ake nufi da qurbin Allah maɗaukakin sarki kashi a nimra ta biyar rakam na biyar اختلف العلماء في القرب في هذه الآية ما المراد منه على قولين malamai sun tattauna wato haka ce malamai sun yi saɓani ya kamata mu hausawa mu fahimta wani lokacin hausa tana da kunci kuncin da ba ta iya bayyana hakikanin ma'anonin wasu yarurruka musamman yarurruka masu asali Kuma hausa tana iya fassara turanci kai tsaye saboda turanci asali ba yare ba ne asalin turanci ba yare ba ne yare ne da aka yi rigimar shi daga latin daga faransanci faransanci ya fi turanci asali faransanci shi ke gaba don haka ba ga kalmomin duk da turawa ke amfani da shi turawa turan ingila ko amerika don tawaye ko makamantan haka duk daga faransanci da galibi suka riginginto su sai yan kaɗan daga latin yayin da ba faranshi zai lankwashe shi ba bature sai ne wannan ya ya ce security <laughs> ina fata an kawai wannan ya ce security sai wannan ya ce security kawai shi ne abubuwan to a shahid kun ga wasu kalmomi da ake kokarin a bayyana su da hausa kamar misali a ce ikhtalafa ikhtalafa al-ulama'u malamai sun yi saɓani abinda bahaushe yake fahimta da ikhtalafa al-ulama'u musamman dai dan Najeriya a irin waɗannan lokuta irin wannan sabani da ake wannan ya zo ya wa'azi ya raddi ya zazzagi uban wannan ya karin magana ya faɗi limaman da suka ɗaura auren ya zage su ya haɗa kowa ya mutsitsike wannan ma gobe a gani shi ya zo ya rama to dole ne sai an dawo da ɗaliban ilimi musamman a Najeriya kyakkyawar fahimta ta me ake nufi da sabanin malamai wani lokacin su malaman ma ba su san ra'ayoyin su ya saba ba don ba lokaci ɗaya suka rayu ba ko ba gari ɗaya ba kai da ka zo daga baya kai ne ka ɗauko magana abu hanifa wanda abu hanifa ya rayu ya yi malantar shi ya koma ya mutu sannan imam malik ya taso ya zama malami amma har abu hanifa ya rasu maliku ba a matsayin malami yake da suke matsayi ɗaya da abu hanifa ba kuma ko da maliku malami ne darajar shi da ilimi da girma da shekaru da komi shi na ilimi ɗaya ne da abu hanifa ba ƙasa ɗaya ba ne yayin da wanda yake madina a hijaz wannan kuma yana kufa a iraki kuma lokacin ba intanet ba gsm ba wayar tangaraho ba rediyo ba talabijin ba jaridu kafin wannan a kai labarin wannan menene wannan ya faɗi mai yiwa ma magana har ta ƙara reshe ashe kai da ka zo daga baya kai ne ka ɗauko magana abu hanifa abu hanifa ya ce na'am ya ce la ka ne ka ɗauko magana maliki maliki ya ce na'am shafi'i kuma ya ce illa kaza kaza ahmad ibn hanbal ya ce in kaza kai ne da ka haɗa yanzu sai ka ce ikhtalafa su a wurinsu kowanne ya tashi ya fatawa ne da tsarkin zuciya da gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi ya danganta al'amari ga Allah ya kwanta ya mutu ɗayan ma ya zo ɗayan ma ya zo kai da ka tashi garin bincike sai ka tattaro sai ka gano to malaman nan fa maganganunsu sun sha bamban da juna akan matsala kaza inda za ka gane idan da sun yi zamani ɗaya sun yi lokaci ɗaya da matsayi ɗaya saɓanin zai ragu Shi ne dubu fatorin imamu ahmad da ishaq fatorin imamu ahmad da ishaq kashi casa'in da biyar bisa ɗari sukan haɗu me yasa saboda sun zamani ɗaya sun zo sun yi abota sun rinka tattaunawa da mubadalar ra'ayoyi wane ce kaza wane ce kaza wane rubuto wane takarda kaza wane rubuto wane sai a zo a haɗu cewa tattauna kaza kaza na ga mafi yawan fatawar da imamu ahmad ya tafi sai ga isa kadan rawuya kanta yake to sannan sai ka dawo ka sake duba daga baya imamu ahmad sun zo sun haɗu da imamu shafi'i nan ma sai fatoyin imamu shafi'i sai suka rinka canzawa galibi suna komawa musamman fatoyin shi da baka ji an ce kala shafi'i fil jadid sai ka ji suna daidai da fatoyin imamu ahmad kala shafi'i fil kadim sai ka ji fatoyin imamu shafi'i a wannan lokacin sun fi kusanci da na imamu malik to in kun gane wannan jama'a za ku fahimci ashe injiniyoyin da suka kirkiro intanet dama suka ce daga cikin hikimar kirkiro intanet shine hada masana domin su rinka tattaunawa suna sanin ra'ayoyin juna suna yi wa juna ƙarin bayani suna gyara wa juna kurakurai kafin a fitar da waɗannan ra'ayoyin don haka za ka ga a yau a duniyar 'yan boko waɗanda suke tafiya tare da fasahar zamani babu saɓani irin duniyar 'yan bokon da ba sa tafiya tare da fasahar zamani ko kun fahimta jama'a yanzu hukumar tacewa da tantance ka'idojin turanci ta duniya duk abin da suka zauna suka tace suka yi kaza sai su posting akan intanet sai su turo ta ce ka'ida kaza ka'ida kaza ta rubuta wasiƙa wannan ka'ida an gano akwai kuskure a ciki don haka a daina karantar da ɗalibai saboda kaza saboda kaza ga ka'idar da ta fi dacewa dukkan professors da suke tafa tare da fasahar zamani sai su samu irin wannan sai ka ga rubuce-rubucen su yana tafiya zuwa ga abu ɗaya amma profesoshin da suka tsaya suka zama 'yan gargajiya sai shi sai 'yan littattafan shi kamar kundi akan kanta ba ruwan shi da binciken me ake ciki a yanzu sai ka ga shi kuma ya tsaya yana ta kunci kan abin da yake a kai kuma da ya ji labarin wani ya saba sai ce za a lalata ilimi <laughs> eh, ce za a lalata ilimi za a lalata ilimi ina fata an gani amma ilimi kuma ba ya ɗaukar junudi asalin ilimi dama kawai shi bincike ne menene yanzu aka kai gare shi me aka gamsu a kai to wannan shi ne ilimi gobe in za a sake abin sai a sake bincikawa shin an gamsu da abin da ake a kai a jiya a sake tattaunawa kun ga fuka sun kawo wannan dangane da rikici akan alkibla ka zo za ka yi sallah a zahar ba garin ku ne, wani gari ne ko daji ne ba wanda zai nuna ma ba masallaci ba wani abu da za ka fahimci ina ne alƙibla sai suka ce idan zuciyarka ta gamsu cewa nan ce alkibla yanzu za ka yi azahar to sai ka kalli nan sai ka yi sallah zahar? to in ka zo la'asar kar ka sake ginuwa a kan cewa ɗazu ka yi sallah a zahar kana kallon nan a'a ka sake yin wani sabon tunani da tantancewa da tacewa idan zuciyarka ta gamsu nan ɗin da har yanzu nan ne saboda yanzu ka gamsu nan ne ba dan gamsuwa ɗazu ba to sai kai sallah ka kalli nan in ko ka gamsu cewa ba nan ba ne yanzu nan ne to sai kai sallah ka kalli nan a yanzu to ta ɗazufa ba za ka maimaita ta ba don a ɗazun ma gamsuwa ta sa kai wannan shi ne ilimi jama'a amma kun ga inda ba a rayuwa da ilimi in ka ce musu kaza yau gobe ka zo ka ce kaza sai su ce to yaya kuma ake haka abin ya zama tufka da aurora a san da bukata abu ta taso lokacin ake abin nan na haka ko da kana da ilimi sabiki akan wata matsala idan ta taso ta sake tasowa ka je kai abin da ake kira review tukuna ka sake muraja'ar abu sai sa ga malamai da Allah ya tsawaita ransu in suka buga littafi idan za a sake buga sai sake muraji'a shi yanzu littafin tarihul islam na al-imam az-zahabi zahabi imam az zahabi yace so uku ya sake kwance shi yana sake shirya shi amma zai ga jallabi hamsin da wani abu amma sai sake muraji'a shi sai sake tattaba shi sake tattaba sai sake bayarwa in zai sake bayarwa sai sake duba sake duba shi kenan gobe imam malik ya yi wa haka ya fi so hamsin to duk wannan yana nuna maka haka ilimi yake ka duba duk wani ɗan jarida da ya rubuta wani rahoto a jarida da mako guda zai yi a ce mishi ya sake rubuta wannan rahoton wani ɗan jarida ma cewa zai ka rubuta rahoton gaba ɗaya bai ma dace ba amma da zai rubuta yau a buga gobe ya karanta goban nan a ce to ya sake duba za a sake buga a jibi ba zai yadda a sake buga shi haka ba ya ce akwai ta'adilat zai dan sassake wasu kalmomin wurare ko kuma wasu ma yaga cewa ba kamata ya sa kaza ba to don haka sai malam yake cewa اختلف العلماء في القرب في هذه الآية ما المراد منه على قولين وجه eh shi ne ma'ana ikhtilafi in ka ce bahaushe saɓani haka zo fahimta saɓani musamman na yau sai fahimci saɓani irin wanda ake yanzu amma saɓani su na malaman a'a saɓani ne na kowa ga inda ya dosa kai ne a wurinka saɓanin ya faru shi sa wani lokacin sai ka ji nake malamai sun yi saɓani sai ka ji lokacin na ce malamai sun tattauna game da wannan matsala to kowa san aka taru ana tattaunawa wani zai ce eh ya kamata yaran nan yanzu a yi musu aure tun da sun zuwa makaranta in dattijan kuma zai ce eh to haka ne amma kar ku manta kuma ba su da aikin yi in aka musu aure yanzu ai za su dawo kanmu ne wani ce eh to su fara neman auren kafin auren ya tabbata sun samu aikin yanzu ga dattawa uku ne a majalisin aure suka taru amma maganganun da suka yi iri ne ku ne amma to in ka kira su tattaunawa sai ga da haushi ya fi fahimta abu amma ɗanyar fassara ita ce dai malamai sun yi saɓani to amma kuma abin yakan taho da wata fassara ne shine saboda yanayin na nan ɗin abin da aka fahimci saɓanin malamai wanda su jahilan ƙasar saboda ma an gina su a kan saɓanin ma ƙoƙari ne ina fata an gane idan malam wane ya ce kaza to kuma za a kai kasar ɗin malam wane shi kuma me zai ce ana son dai a ji sai an yi saɓanin don su an tashi ne akan saɓanin addini ne ce malamai dai sun tattauna game da wannan matsala ta cewa Allah na kusa da bayan shi me ake nufi da waɗannan maganganu tattaunawar tasu ta haifar da maganganu guda biyu alƙaunin awwal maganar farko zahabat ta'ifatun min ulama wasu malamai suka tafi akan cewa annal murada min alqurbi huna abin da ake nufi da kusanci a nan huwa qurbul ilmi wal ihata wal kusanci ne na ainihin wato sani Allah yana sane da duk abin da bawan shi yake ciki wal ihata kuma Allah na kewaye da abin gaba ɗayan shi wal qudra kuma Allah yana da iko akan wannan abin da yake ciki Na wai shi bawan ya fi ƙarfin Allah ne yake yin wannan abin ba don haka ka fahimci ma'anar waɗannan kalmomin wa ila hadha zahaba al haris al muhasibi al haris al muhasibi ya ga wannan magana ya tafi وقد ضعف شيخ الإسلام هذا القول ابن تيمية في رأينا kun مجانا abin nake ishara da su. To kaga ibn taymiya wato Allah ne ya taimaki al'umma ya zo da mutane shi a tsakiyar waɗannan na da mu muka rayu a ciki a yanzu muna rayuwa ƙarni na sha biyar ibn taymiya ya rayu tsakanin ƙarni na bakwai a daidai lokacin da ilimi ya yi rauni ya zo raya ilimi to ba ilimin kadai ba ilimin tahqiqi shine muhimmar ibn taymiya dukkan fannoni sai da ibn taymiya da ɗaliban shi kakkaf suka bi suka yi ta har abin da ake ganin baya buƙatar ta na hau da sarf sai da suka yi ta shi ya koma alal manhaj as-salafi ina fata an gane don haka ibn taymiya mujtahidi ne muhaqqiqan mujtahidi amma shi yana daga cikin mutaakhiruna ne ma'ana ya zo daga baya ne amma ya karanci manhaji da mazhabin waɗannan kuma abin da zai baka mamaki ba lallai ne malamanka sai sun zama gaba ɗaya irin ba domin malaman ibn taymiya galibi da suka karantar da shi ba kuma irin shi bane wasu suna da aƙidojin da yake saɓanin aƙidojin da suke ingantattu ne to amma dan ku bani shi addinin musulunci yana da albarka idan kana da malamai hamsin ka yi na nahau da sar wurin wannan dan bid'a ne ka yi balaga da adab wurin wancan ka je ka karanta wancan ka karanta wannan ka karanta tafsiri wurin wancan ash'ari ne ka karanta kaza in ka samu kwaya ɗaya karantar da kai aqidatul tahawiyya sai ke wa wancan karatun saiti ina fata an gane shi yasa akwai alherin samar da malami kwaya ɗaya ko da nagartacce ne imamu ahmad ya wata magana da kullum yake sha'awar ta yace a rada allahu bi abdihi khairan qayyada lahu al ustaza fi sabi'ata ashar ko wata kalma ya haka ya ce in Allah ya nufi bawa da alheri tun kana ɗan shekara sha bakwai ya Allah haɗa ka da malami ƙwararre shi kenan sai dora ka akan hanya domin wannan lokacin lokaci ne na ƙunciya ɗanyar ƙunciya da zuciyar tana shirye da ta karɓi komai na alheri ko na sharri to in ka wuce wannan lokacin alheri bai same ka ba to kuma ta mawaƙi sai da jalli ina fata an gane sai dai kuma fatan Allah ya kiyaye domin ƙarshenta abin da ka dasu a kan shi daga wannan lokacin zuwa shekara ashirin da biyar to yana da wahala ka rabu da wannan abin gaba da a nan wannan maganar kai ka ji ta an karanto ta kamar daidai ko amma sai ka ji mala ya ce ibnu taymiya ya na ta ya zakara annahu laysa fil kitabi was sunna wasu rabbi bi qurbin am ibnu taymiya ya ambaci cewa a cikin alqur'ani da sunna babu inda aka ce a kusanta siffanta Allah da cewa kusanci na gaba ɗaya min kulli maujudin cewa Allah yana kusa kusan kuma gaba ɗaya da duk wani wanda yake halitta ne hatta yahtaju ila alqawli bi anna alqurba qurbu ilmi wal qudra har ma yadda su mutane ba su buƙatu zuwa ga a fassara musu da cewa kusancin na ilimi da ƙudra kama huwa alhal fil ma'iyya kamar yadda yake a wajen ma'iyya Ma'iyya daban da ƙur yake sanya ce don haka kun ji wannan magana? an kawo ta an tabbatar da rauninta saboda ba ta daidai da alkur'ani da sunna ba Ƙur'ani da sunna ma'iyya ce ma'iyya ilmiya yake nuna duk abin da bawa ike ciki to Allah yana tare da shi kun fahimta ina muka fahimta ka ku koma ayat ɗazu wa huwa bi kulli shay'in ali to nan duk komai Allah yana tare da shi da ilimi alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi komai Allah yana tare da shi da ilimi amma dangane da ƙurbi kusanci to ba a kusanta cewa Allah yana da kusanci da komai shi ne gyaran da ibnu taymiya yake yi in gane alqawl thani magana ta biyu annal murad bil qurb huna abinda ake nufi da qurbu anan qurbul mala'ika mala'iku ne ke da kusancin wa annahu adafa zalika li nafsihi ala adati al uzama sai ya zama Allah ya danganta wannan kusanci ga kanshi ne kamar yadda al'ada ko ɗabi'ar manya take wal kubara da waɗanda suke shuwagabanni fi idafati a'mali abidihim ilaihim wajen danganta ayyukan bayansu zuwa gare su sai ya sai ka ji manya sun ce nahnu fa'alna mu muka aikata nahnu hazamna mu muka rushe kaza wa ma'lumu annahum la yubashiruna zalika sanannen abu ne kuma su ba su wannan abin da kansu ba sai ka ji gwamna ya ce mu muka zo muka haƙa muku rijiya ba mu bar gurin nan ba ba dare ba rana mu muku aiki sai da ruwa ya samu alhamdulillah amma fa sai ran nan din ya zo wurin wurin kaddamarwa kaga ya danganta aikin jama'a shi zuwa ga kanshi sai ce wa hadha mawjudun fil qur'ani kuma wannan akwai shi burjik a cikin alqur'ani ka kaulihi ta'ala kamar da Allah ya ce fa idza qara'nahu idan muka karantar da kai shi fattabi qur'anahu sai ka bi inda muka karanta maka shi Allah ne da kanshi yake saukowa yana zaunar da annabi yana karantar da shi Qur'ani ko Jibril Jibril ne amma kaga sai Allah yake fa iza qara'anahu in muka karanta shi shi alqur'anin fattabi qur'ana sai ka bi karatun ma'ana in Jibril ne ya karanta maka shi sai ka bi suratul qiyama aya ta 18 wallazi bashara alqira'a ala ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama huwa Jibril tare da cewa fa wanda ya karantar da annabi din shine Jibril wa qala subhanahu a wani wurin Allah yake falam taqtuluhu ba ku kuka yaƙe su ba walakin Allah qatalahu Allah ne walakin Allah ko qatalahum ko eh qatalahum sai dai Allah ne ya yaƙe su to yanzu misali Allah ne ya yaƙe su Allah ne ya sako da makami ya yaƙe su a'a wallazi zai al-qital fi ma'arakati badar hum mala'ikatuhu mala'ikun shi ne ina son ku gane menene malam ke kokarin ya tabbatar mana cewa wa nahnu aqrabu ilayhi shin wannan wa nahnu aqrabu ilayhi tana nufin Allah ne da kanshi ne yake da kusanci da bayin ko kuwa mala'ikun shi ne idan ka ce Allah ne sai a ce a'a wannan magana an raunata ta shi ne mun gabatar da bayani to in ka ce mala'iku ne kuma sai wani ce maka a'a a ina ne aka ce mala'iku Allah ce waye wa nahan sai a ce a wannan shahidin shi da yawa a Qur'ani shi nan an fara kawo maka to kun ga ashe jama'a bayan ka koyi larabci kana buƙatar ka je malamai su koya maka ilimin tafsiri in haka ba yadda za tafasara Kur'ani qur'ani da larabcinka kamar yadda barin gaya muku wallahi ina faɗin wannan magana ne ala ne kashi sittin bisa ɗari na masu fassara alƙur'ani a najeriya suna fassara ne kawai da larabci ba manhajiya ce suke bi ba in na ce manhajiya tsari su ɗin ba wai saba ba za su iya yin tsarin ba ne a'a kawai ba za su bi ne da a ce su ɗin za su koma su bi manhajiya ko wani malamin in ya fassara ƙur'ani idan ya koma ya bi manhajiya in ya dawo ya sake fassara sai ka ji fassara ba iri ɗaya ba ce sai ka amsa su waɗannan tambayoyin da ka amsa su da za a baka su ka je kai nazarin su bayan wata guda in ka zo sake amsa su sai amso sun ci mafi yawanci sai sun sha bambam domin akwai matsalolin da wani lokacin karfin hali za ka yi kawai sai ka ce to ni ina ganin dai babu komai a haka insha Allah ta'ala Allah ya taimaka sai a wuce <laughs> eh? idan aka baka dama ka je ka zauna ka bincika ka bincika ka bincika sai ka zo da bayanai masu tsawo ku karanta muqaddima iqtida'u siratal mustaqim <coughs> ibnu taymiya wa'azi yayi bayan magriba kan magriba da isha daga cike magana akan haramcin tashabbuhi da kwaikwayon kafirai da bin al'adunsu da ɗabi'unsu a maganganu da sutura da bukunkunansu da sauransu <coughs> shikenan kamar ma shi ya manta da abu sai labari ya zo gare shi wani babban malami ya yi mishi raddi ya aibanta ya yi kaza ya yi kaza me yasa ibn taymiya ce saboda kadai wa'azin da ya saba ma al'adar da shi wannan mutumin ya tashi a kanta shikenan sai ibn taymiya da ya zo sai ya zauna yanzu sai ya bahasi yanzu wancan irin an yi sallar magariba ne kaɗan miƙe minti biyar minti talatin to da ya koma ya bahasi shine fa sai rubuta wannan littafi اقتضاء الصراط المستقيم amma kun ga da menene dan wa'azi ne kawai don haka da ya zo rubuta ma sai ke cewa ya manta shin asalin ma wa'azin tambaya ce aka yi mai ya tashi ya bada ansa ko kuwa ibtida'an shi ne da kanshi ya tashi don ya farakar da musulmi ya manta amma almuhimmu kaga wancan tsakanin magariba da isha ne amma dubi nan sannan ku dubi wannan littafin da ke hannun tsakanin sallah a zahar ne zuwa sallar la'asar ibnu Jami'a ya rubuta ta amma asalinta ake nufi daga baya ya zo ya ciccusa wasu ayoyi da hadisai da maganganun malamai waɗanda ba a wancan lokacin ya yi su ba menene wannan yake nunawa akwai abin da in wuri ya ƙure maka za ka iya yin shi in kuma aka baka damar ka zauna ka yi shi a wadataccen lokaci da natsuwa za ka yi shi fiye da haka shi yasa kuwa ga alhafizul munziri ya rubuta targhib wa tarhib hafizi ne da kayan rubuta ya yi tafiya da ya gama sai ce to a karɓa da haƙuri fa mai karatu ce saboda na rubuta littafin ne nesa da gida Ya ce sannan na rubuta ina cikin matsatsin ta rashin kayan aiki da matsatsi na tunanin 'ya'ya da mata da zuriya da na baro da kuma kunci na na kosa in je in bar gurin da nake don haka sai a yi haƙuri don haka malamai sai suka samu kurakurai da yawa a cikin littafin suka yi ta gyara Ibn hajar da ya zo ya ta hazibin shi ya zazzabtare ya zazzabtare abin da ya zazzabtare saboda kurakuran wani wurin sun yawa yawan da a basu ma to barin su ma barna ne yazo sai zazzabge sai yayi ikhtisarin shi ga muktasar din haka za ka samu wani al'allamatun naji wani babban malami daga cikin malaman ibn hajar din sai zo yana gyara yana gyaran tarhib wa tarhib a yadda masu ba da labarin suke ba da labari yana cikin gyaran wani lokaci sai zuciya ta dauke sai jefar da alƙalamin saboda barnar da kurakuran sun yi yawa in ya dau alƙalamin sai ka je yana rubutu yana cewa wannan gyaran da ma mutum ya yi shi dama na shi ya rubuta da haka ya gama littafin gashi nan in kana karanta za ka ji da kanshi yana faɗi sai ka ji ya ce wannan gyaran da ma mutum ya tsaya yana wannan ta gyare gyaran dama na shi ya rubuta to amma ya za a yi ya riga ya rubuta ya shiga duniya kuma ku ne yanzu malamai da za a zo a tambaya ku ce kaza ku ce kaza to ku yi a rubuce mu gani abin da ya sa na kama na wannan shine dan ka san wato in ka samu damar ka zauna ka yi rubutu a tsanaki ta fi a ce ka yi a gurguje a gurguje wallahi jama'a shi yasa na yi rubuce rubuce da dama amma ba ku taba ganin an buga wani abu da na abin nan me yasa na san cewa ba a natsa nake ba ba a zaune nake ba a tsaye nake amma mu gama gina makarantar nan muka natsu komai ya ɗauki shan ɗin shi to shikenan nan ne za mu fara a fito da kaza duk wanda ya ce kule akan abu yanzu za mu ce cas a rubuta domin ina fahimtar waɗanda da dama nake ganin rubuce-rubucensu a kasuwanni yanzu musamman a ƙasashen nan ina ganin irin halin da nake ciki shi suke ciki amma su sai su yi ƙarfin hali sai su rubuta to shi ne sai ka ga wani abin da rubuta shi haka gwamnati ba a rubuta shi ba amma fa shi wanda ya rubuta ba bai da ilimi ba yana da ilimi amma rigingimu sun yi mai yawa sannan yana da kuncin lokaci amma cikin haka sai karfin hali sai rubuta da ka zo kana karanta sai kai ta ganin abubuwan da bai kamata a ce kamar wane ne yayi kaza shi yayi kaza ba kai ba haka ba fa hatta darussa wani ba shi da lokacin da zai yi abin da ake kira a idadin dars lesson plan sai zo sai ta yi don haka sai kai ta jin kwaba sai ka ce ah, amma wanan ne kuwa da nake ji shi din ne huwa huwa huwa bai aini amma me ya faru bai samu lokaci bane kuma yana ganin abu ne ne karfin hali ba haka bane jama'a gaskiya ya faru a cikin tarihi kamar yadda kuka ji mun kawo an samu malaman da suka yi ta rubuce rubuce haka a halin kunci da nisancin gida da rashin aikin yi ga zadul ma'an nan ibn qayyim haka ya rubuta shi amma fa abin da ya fi shine ka zauna ka natsu ka samu kwanciyar hankali kwakwalwarka tana halarce da abin da kake rubutu a kan shi wannan shi ne fi alkhairi fiye da komai jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimaka Allah a samu wani ya rufe mota tana flashin abin nan abin rufe ta yana nan to kun ji wannan jama'a sai mu koma kan matsalar da muke tattaunawa na'am ورجى هذا الرأي شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم لعدة وجوه ابن تيمية دشيد المادرينش ابن Sai suka karkata da wannan magana kuma suka tabbatar da ita cewa wa nahanu aqrabu ilaihi din ai wa mala'ikatuna aqrabu ilaihi abinda ake nufi da shi kenan minha dalilan da suka dogara da su wanda ya kai su ga wannan fassarar taqayyidul qurbi fil aya bizarf ƙayyade wannan kusanci da ke cikin aya da zarf da yace iz yatalaqqa iz yatalaqqa ai hina hina menene zarf wani iri zaman iz yatalaqqa wal amilu fi zarfi ma fi qawlihi wa nahnu aqrabu ilayhi sai ka dawo ka dubi menene amilin da ke cikin wannan zarf din shine kalmar da ya ce wa nahanu aqrabu ilaihi min ma'anar fi'ili me ma'anar wannan ku duba jama'a wa nahanu aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilayhi sai ce walau kana al muradu qurbahu a bai kamata mu tsallake nan ba tukuna ko wal amilu fi dharfi ma fi qawlihi wa nahnu aqrabu ilayhi min ma'na al fi'li ma ma'na hadha to malam takallam ku dawo ku dubi abin da malam yake son ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid faro daga farkon aya da yace iz yatalaqqal mutalaqqiyani ai hina hina yatalaqqa al mutalaqqiyani yayin da wannan zarf ne na zamani to da yace wa nahnu aqrabu ilayhi wa nahnu aqrabu ilayhi dinnan ai mu ne muka fi kusanci wannan akarab ba suna ba ne ta aiki من حبل warid sai ce walau kanal muradu qurbahu subhanahu domin da a ce kusancin na Allah ne wanda yake tsarki ya tabbata waqati talaqqil mala'ika suma da a ce daidai ta da lokacin haɗuwar mala'ikun da shi wannan bawa ba sai ce fa'in ilimin Allah da ikon Allah ilimin Allah mala'iku suna da sanin a kan abu ne a lokacin da Allah ya ba su ikon su sani sai ce ilimi da ƙudura ji dalili kasantuwa saduwar da Allah maɗaukakin sarki sanin shi da iko shi a kowane lokaci da sadaka nan za su je su sani magana take so ta ce danganta wannan magana a bisa wannan daraja ne game da sanin bayan shi da mala'iku kusancin sa'aman ma'ana kusan ya keɓanci wannan lokacin a daidai wannan yanayin ba wai akan umumi ba ya ɗauko wata cin shine yake ainihin kusanci da shi bil isaba hakanan Allah yana kusanci ga bawan shi mai da'a ta hanyar shi ma'iyya min Allah ta waje balil qurb Ƙur'ani kusancin Allah da wasu ta'ala kamar yadda Allah ya ce na yanzu a cin za ka iya buɗe shi kuma ka ci alaka ibadi anni fa in da'an bazan وتوبوا إليه ربي قريب مجيب anan Allah ya tabbatar da kusancin shi a waɗannan halaye ko to sai ka tsaya a inda ya tabbatar da ita cewa amma ka tabbata buɗe ta da kuma tabbatar da sunna shi ba tare da kaidi ba kai fatawa kabari cewa ko haka ma daidai ne ta buɗe shi idan kuma abu ya zo a buɗe kai kuma ka kai wata ƙofa ta me ya ƙur'ani faƙa ce duk wani ɗaya ɗaya ba abin da ya sauƙaƙa idan kai aya ɗaya ta isa in kai biyu ta isa in ka abu da kai ma ka bar shi a buɗe ku karanta waɗannan kawai ɗin a farko farkon sharar fage na bayanul bida da ke cikin ainihin littafin akamul jana'iz ya kawo waɗannan ƙa’idojin game da bid'a ne shari'a ta za a yi to ka tsaya a kaidin shari'a ta bar za a buɗe to ban shi a buɗe din Allah maɗaukakin sarki ya ce maka na to bari barin ƙarasa wannan na ɗan zuwa sai ce a duba majmu'ul fata ta ibnu taymiya mujallad na biyar shafi kuma shafi na 494 da kuma har wa yau mujallar na shida shafi na sha tara zuwa na ashirin da uku da littafin muktasaru sawa'iq na ibn taimiyya na ibn qayyim mujallar na biyu juz'i na biyu shafi na ɗari da hamsin da uku da saba'in wannan lamba wato da kuma littafin fahimul alaƙar ayoyin da ke ba idan ka ba da wata ما يكون من نجوى إلا هو cewa kanta ta haka ita kaɗanta me za ka to amma yayin da ka zo kake to sai ka ga ba domin kenan ashe wannan

matsala ta farko da muke fahimta suna da tsayi da babin ba domin galibi in aka tashi jama'a musamman sai a koma ana jayayya akan fasar a dubi wai da kowane matsayin a wuri kaza yana canza fasa ko kun fahimta jama'a idan is din nan ta zo da banda ma'ana iza kaga iz ce can ta zo da shine buhun da Allah maɗauka har ba za ka da Allah baka kusance da kai amma ce ta musamman أن تدش طونانا نادن ديشي

ne Allah nami ba da waje ba cewa No. sau but சரி har saya Kidono ನನ್ನ One. سی آئی 八。 Without فوق